kiran da wasu 'yan majalisar dattawa suka yi ga shugaban majalisar bukola saraki ya sauka don fuskantar zargin rashin bayyana kadarorinsa ga kotun ɗa'ar ma'aikata ya sanya 'yan majalisa da ke matukar mara masa baya mai da martani tuni ma dai shugaban kwamitin labarun majalisar sanata aliyu sabi ya ce ba a yi kiran bisa manufa mai kyau ba in za a tuna kotun koli ta ki amincewa da bukatar sanata bukola kan hana kotun ɗa'ar ma'aikata ci gaba da yi masa bincike kan mulkinsa tun yana gwamnan jihar kwara Masu tunanin ko Saraki na dagewa kan zama a kujerar shugaban dattawa ne idan ya kara ƙarfi ya nemi shugabancin Najeriya 2019 ba gaskiya ba ne, in ji mukarrabin Sarakin Sanata Isa Hamma sau da ke cewa shugaba Buhari suke marawa baya. Mu mun san cewa mutane waɗansu suna cewa ai wai Saraki abun da ya sa wannan ba sa son sa saboda zai nemi shugaban ƙasa a 2019. Wannan kuma ƙarya ne. shi ne ya fara fitowa kafin buhari ya fito shi da stambul suka janye suka ce inda buhari zai yi takarar shugaban kasa su ba za su yi wannan ba buhari babansu ne mu in allah ubangiji ya yarda in allah ubangiji ya kai mu da rai ko buhari yana so ko baya so sai ya yi takarar nan ya kai wannan shekara takwas din nan da yadda allah ya gyara mana kasar nan saboda haka ba za mu yi supporting din kowaye a 2019 ba waɗanda suke ganin cewa wannan suna waɗannan abubuwan makarkashiyan nan saboda suna ganin cewa wani zai nemi shugaban ƙasa ne ko wani abu cewa wannan abun babu vacancy a Aso Rock a 2019. Wani dattijan APC ma Alhaji Musa Yola da ke maraba ga binciken kwakwaf kan 'yan zarmiya ya ce ya zama wajibi a marawa shugaban baya ya zarce a 2019. Inda ma mutu ba zan zaɓe shi kuma kuma Allah ka mutu zan faɗi ya zaɓe shi inda ya ko ba ko ba yadda ba ba sai yadda ba yanzu ba dole a saka shi ba mu shi dole dan Allah ya kawo shi ai dan ya ka mun kasan ta koma a shirdin ta ta yi mutunci mu yi mutunci mu yi addu'a Allah ya karba in mun daina cin haram. A nasu bangaren mukaddashin shugaban kwamitin amintattun PDP sanata Walid Jibrin ya ce za su tsaye da ɗan su ne daga Arewa a 2019 don fuskantar APC yana mai nuna aibarin jinin PDP ma ya fara dawowa. Masu cusa ra'ayi ko mu dasa wani godfather a tilas kawai sai wani ne muke son ya yi wannan abun a wannan zamanin nan ina ganin idan muka yi haka mutane za su mana ihu lokaci ya canza dole ne mu ma mu canza kamar yadda APC

tana takoran canji mu ma yanzu masu canji ne canjin mu na pdp canji ne na salo canji ne na yadda za mu tashi tsaye mu ga al'amuran nan sun gyaru mun dawo da mulkinmu. Duk da dai riga malam masallaci ne batun zaben 2019 ga masu niyyar takara ko mara wasu baya, amma tuni siyasar Najeriya ta fara tafiya da batun wannan zaben. Zuwa yanzu dai shugaba Buhari na kara dagewa ne kan yaƙi da waɗanda ake zargin sun karkatar da kuɗin sayan makamai fiye da dala miliyan dubu ko ba alamu yana nuna sha'awar neman zarcewa fiye da shekara hudu ko ko a'a. Nasura da Malika mudar Amurka daga Abuja, Najeriya.